واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أوصيكم بعد نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فهي خير وصية وصى بها المؤمن أخاه المؤمن فهي وصية الله في الأولين والآخرين يقول تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله بل إن الله سبحانه وتعالى أوصى أفضل الخلق وأكرم الخلق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى فقال يا أيها النبي اتق الله فالتقوى ملاك الأمور وذروة سنانها ثم عباد الله اعلموا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عباد الله إن القلب هو زمام التقوى فإذا صلح القلب وجد التقوى فيه لذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو مشير إلى صدره ثلاث مرات يقول التقوى ها هنا أي يعني التقوى في القلب في ذلك الجسد الجسد اللطيف الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله عباد الله إن هذا الحديث دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه تحقق فيه جميع ملامح الصلاة الصلاة الجسد الصلاح القلبي الصلاح الاجتماعي الصلاح الصحي الصلاح الديني والصلاح الدنيوي ذلك أن القلب إذا حشي بالتقوى سار على طريق الله وتعالى إذا ملئ القلب بالتقوى سار قريبا إلى الله عز وجل سائرا على دربه كما أن القلب إذا كان صالحا يتبرأ وينجو من من الأمراض الفتاكة التي تفتك بالإنسان مثل الكنزار والسكر وما إلى ذلك حتى الإنسان في حياته اليومية في الحياة الدنيوية إذا كان قلبه صالحا فإنه يطمئن إلى الحياة عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بتعث ليتمم مكارم الأخلاق لذلك إنما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الذين تصلح قلوبهم ليسعدوا في حياتهم الدينية والأخروية والدنيوية كما أسأله سبحانه أن يمتعني وإياكم بالقلب الصالح الذي يقول إلى العمل الصالح والذي يرفع لا يرفع إلى الله إلا العمل الصالح قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم لما فيهما من العلم والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم ‘yan wa masu albarka wannan hubba ta wannan rana ta juma'a 28 ga watan watan rabi'un al hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da uku ga watan sha biyu disamba kalandar albashi shekara 2021 a wannan mumbari mai albarka na masallacin as-sahaba da ke nan cikin garin zuru karamar hukumar zuru a jihar kebbin najeriya ta yi magana ne akan gyaran zuciya da idan zuciya ta gyaru to al'amura gaba ɗaya za su daidaita ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ni da ku ya sanya mu cikin masu kyakkyawar zuciya yan wa masu albarka ina yi mana wasiya da muji tsoron allah subhanahu wa ta'ala wasiya da tsoron allah ita ce mafi alkhairin wasiya da ɗan uwa musulmi ya yi ga ɗan uwansa musulmi saboda wata ƙawa tsoron Allah ita ce ƙololuwar al'amari taƙawa ita ce lizamin al'amura ga baki ɗaya idan mutum ya samu taƙawa a cikin rayuwarsa to al'amuransa za su daidaita in ya rasa to ya samu matsala a cikin rayuwarsa ga baki ɗaya taƙa wannan wa masu albarka ita ce wasiyar Allah subhanahu wa ta'ala ga halittunsa na farko da na ƙarshe kamar yadda faɗa a sura ta wasu suratul nisa yace haƙiƙa mun yi wasici zuwa ga gare ka da waɗanda suke gabaninka an kuma cewa ku ji tsoron Allah yan wa masu albarka saboda tsada da daraja da ƙima ta wannan kalma ta takawa wasiya da takawa Allah subhanahu Ta'ala, sai da ya keɓe mafi darajar bayi mafi soyuwar bayi zuwa gare shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ya ke kai wannan annabi ka ji tsoron allah kenan aiwa mutum wasiya da ya ji tsoron allah ƙaunarsa ake yi girmama shi aka yi darajta shi aka yi faɗakarwa ce faɗakarwa mai tsada na roƙon allah subhanahu wataala ya dace da mu da tsoronsa yan wa masu albarka ya tabbata a hadisi hadisin annu'man dan bashir Allah ya kara masa yadda hadisin imam al-bukhari da muslim da imam tirmidhi ainihin munziri a cikin targhib imam al-albani ya kawo shi a cikin silsila da wasu malamai da yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai haram a bayyana take halal ma a bayyana take amma tsakaninsa akwai wasu al'amura da suna rudar da mutane su kansa gane wannan halal ne wannan haram ne in to wanda ya samu kansa irin waɗannan abubuwan masu rikitarwa to ya nesance su amma idan ya fada musu to ya fada cikin haram ma'ana ya aikata haram nesantar su shi ne abin da ya fi ka kasa gane wannan abin halal ne ko kuwa haram ne ya rudar da kai to ka bar ka nesance su abin da aka halatta maka da wanda aka haramta maka sun ishe ka rayuwa ce duk wanda ya fada cikin shubaha to ya fada cikin haram wanda ya nisanci shubaha shi kuma ya tsira da addininsa ya tsira da mutuncinsa me ma'anin tsira da addini me ma'anin tsira da mutunci tsira da addini Allah baya baka ladan duk ibadar da kai kana kokonto a kanta ba zai baka lada ba to in kai kenan kai wahala to ba kai ba kenan yanzu ka tsira a addinance ba ka yi aikin banza ba to sannan tsira da mutunci shi kuma ka tsira a da mutuncinka a wajen mutane ba ka aikata abin da zai sa su ringa zargin ka ba suna ganin ka wani mutumin banza misali masu cewa shan taba ba haram ba ne tambaye su me yasa in sun ga wani mutum da suke ganin girmansa suke boye in mutum yana shan taba in ya ga wani mutum da yake ganin girmansa sai ne sai ya ɓoye idan shan taba ba shi da matsala me yasa yake ɓoyewa wannan ita na maka kenan akwai matsala A akallan abin da zaka ce game da taba ba za ka ce in ba ka ce haram ba ce to ba za ka ce halal ba ce ta ga cikin umurul mushtabihat al'amura masu rudarwa to maza Allah ce sai ka ne sanje sannan ka tsira da mutuncin sannan ka tsira da addininka kuma a cikin mutane mutayen taba duk wani mutum yana ganin sa ne mai ragargiyar daraja ina ganin sa mara mutunci wani mutum wanda mutuncinsa ya yi karanci to a ka nisance shi shine ka tsira da ka. ko kuma alhalwatu bil ajnabiyya wannan haram amma ga kuna an ganku a tsaye kun ware kai da ita amma na iya ganin ku to wannan tun da ana ganin ku babu wani abu a san me kuke tattaunawa ba shi wannan ganin kawai ka sa mutane kwanto da damuwa a game da kai to da aka karkai da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sanci shi ba ya tsira da mutuncinsa ya tsira da addininsa sai yace zakkewa shubha aikata shubha kamar mutum ne ina kiwo a gefen gona a keban shinge zai iya shiga cikin wannan shingen zai iya shiga cikin gonar ya ci abin da yake cikinta ma'ana dabbobi idan suna tafiya a gefen gona ai ko ba su shiga ciki ba ai za su ci amfani na gefen gona ba sai sun shiga ciki ba to amma wannan ta gefen da ta ja su to kuma za ta harraka su ta motsa su shiga cikin gona sai su yi barna a a ce aikata shubaha ina sa mutum ya aikata barna ina sa mutum ya aikata haramun bayyananniya ina sa mutum ya aikata sabon Allah bayyananne wanda babu wata shubha a kan manzo Allah sun sallallahu ku saura duk wani sarki da kuka sani yana da shinge misali nan duro za a iya cewa nan gonar sarki ce za a iya cewa nan shingen sarki ne za a iya cewa nan lambun sarki ne an kewaye gurin an san ga farkonsa ga ƙarshensa akwai damake shi ita to duk sarki yana da shinge ita shingen Allah shine abubuwan da ya haramta ya sake ka je ka kai duk abin da ka ga dama amma in ka zo inda yake karka yi kaza to shingensa ne karka ke tara Allah yake ku saura lalle a jiki akwai wata yar tsoka wannan tsokar kankanuwar tsoka ce yar karama ce ba ta taka karata karya ba amma kuma ita ce jagoran gangan jiki gaba daya in ta gyaru to dukkanin jiki ya gyaru in ta lalace dukkanin jiki ya lalace sai maza Allah ce ku tsaya ku ji ba wata ba ce kar ku tafi kuna tunani kuna tanke tanke kuna wanne ne wanne ne sai ce ita ce zuciya yawa masu albarka wannan hadisin alama ce bayyananniya da take nuna manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me wannan zuciyar da kuka ganta ita ce jagorar dan adam al'amuran sana addini ita ce jagorar dan adam al'amuran sana duniya wannan zuciyar da kuka ganta ita ce take sa aikin dan adam ya zamanto mai nagarta da karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala kuma ita ce take bata masa ayyukansa a wajen Allah subhanahu wataala wannan zuciyar da kuka ganta ita ce jagorar dan adam har a rayuwarsa ta duniya in zuciyarka ta zamanto lafiya lau ba ta da cuta ba ta da matsala to ko a duniya za ka zauna lafiya ba za ka samu matsaloli na zamantakewa ba binciken kimiyya ya tabbatar da cewa in zuciya tana zaune lafiya rashe-rashen lafiya da yawa mutane za su tsira mai wannan zuciyar zai tsira daga gare su muna da matsalar hawan jini menene abin da yake samun hawan jini zuciya ce take samun matsala ta yaya damuwa bakin ciki bacin rai tashin hankali ka sa abubuwa da yawa saboda haka sai jinin ka ya raising off sai ya daga zuciya ce kansa sha'awa zuciyar zuciyarka tana sha'awar kaza zuciyarka ta sha'awar kaza ka kasa ka gaza ka tsaya kai kontrolin zuciya ta takaita a wani abu sai ijaka ka yi ta shaye-shaye abubuwan da za ta haifi maka da kansa a jikinka saboda zuciya wata bana umar dan khattab ya fita gari sai ya haɗu da wani mutum sai suka gaisa wani ina za ka ne sai ce ai iyalai ne suka ce suna son nama shi zan zan je siyo musu sai sai tafi ya siyo to wata rana kuma sai suka sake haɗuwa ya wani bayan sun gaisa ina za ka ne ai iyalai ne suka ce suna son kaza zan je siyo sai ce kai an fusu kumshe anfusukum shay'an ishtaraytumuh duk da zuciyarku ta so wani abu kawai sai ku saya shuga da yake damun mutane ga nan ana ta fama da mutane waɗannan kayayyakin da ake kawa kayan kwalaba kayan kwali kayan zaki wane ne ku daina sha saboda sun yi musu zaman da baro a cikin zuciya sai sun kuma duk da suka sha suna samun matsala rayuwar tana samun tasgaro sai a samu ciwon shuga a samu kaza a samu kaza cututtuka ga suna zamantakewa tsakaninka da iyali zamantakewa tsakaninka da makota zamantakewa tsakaninka da abokan kasuwa abokan hulɗa abokan aiki zuciyarka idan tana tukuki a kansu ka sani ko ranar lahira in zaka an Allah ya kaddara zaka shiga aljanna ba zaka shiga da wannan tukukin a zuciya ba sai an maka wannan za'ana ma fi su himmin min saboda haka yan uwa kowa ikula da zuciyarsa da haka ce abin da yake cikin kiraza ba wai a cikin ki ana nufin abin da yake zuciya da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana muhimmancin zuciyar nan da matsayin takawa a tare da ita sai ce attaqwa ha huna to uku yana nuni zuwa ga kirjinsa ina ta tsoron Allah anan yake ina nufin a zuciya yan wa masu albarka ku sani cewa zuciya tana da tasiri da muhimmanci a rayuwar dan adam wanda bai kamata ibarta haka nan sasakai babu linzami ba dole ne kowa iwa zuciyarsa linzami saboda samun tsira a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sabobinsa na ɗaukaka Allah ya sanya ni da ku cikin masu kyawawan zukata masu kyawawan zukata masu kyawawan zukata wanda kyakkyawan zuciyar nan ita Allah yake kalla ya karba aiki kyakkyawan zuciyar nan ita ce take sa a yi aiki na kwarai a faɗi kalma ta kwarai a yi aiki na kwarai aikin da yake samun ɗaukakuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe in wa masu albarka in yi tsokaci a cikin yan sakunkuna tsokaci na farko ba da haƙuri ne saboda lokacin da aka fara ta da sallah an samu matsalar inji ba fara lokacin da ya kamata ba muna fatan a a kan wani abu na biyu da zan yi tsokaci a kansa zuwa masallaci da wuri sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a me kake yi mako guda aka baka wannan ranar ta juma'a ka san yahudawa da nasara da duk al'ummomi na duniya wanda ba kai ba suna kishinka a kanta suna yi maka bakin cikinta ya za ka wulakantar da ita awa ɗaya awa biyu da zaka bayar ga allah subhanahu wa ta'ala tun farkon lokaci ka samu lada kai kuma mai tarin yawa a ce ka kasa mallakar wannan abin ka kasa wa Allah wannan yan uwa mu yi kokari mu gyara wannan ɗabi'a wannan ɗabi'a mu yi kokari mu gyara ta mursketa abin da zaka samu na alkhairi a nan a zuwa masallaci da kai da wuri ba karamin mai kuɗi ne zai iya samun ta ba wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya je masallacin juma'a a sa'ar farko da wuri-wuri. za a ba shi ladan wanda yi sadaka da raƙumi mutum ne yake yi sadaka da raƙumi a rana ba ka da kokobo sai ka zo a baka ladan raƙumi ka samu wancan satin wancan satin ka samu watannan tun da ya kama kake samu wannan ita ce juma ta ƙarshe a watan musulunci watan wani akhir na shekara 1,143 wannan ita ce juma ta ƙarshe ka samu ladan sadaka da raƙuma guda hudu me kai asara me ka rasa kuma kai baka da koko amma ai maka bi babu kai ba kuɗi kuma babu lada kan kalbate ki ka zo duniya ka rafa waɗansu yan wani kokari mu gyara wannan dabi'a ranar juma'a abin da ake so kowa yi wanka da wuri isa kayansa da wuri izo masallaci da wuri domin ya samu wannan alkhairi ku sani wanda duk liman ya riga ya hau mumbari bai je masallaci ba ranar lahira kar yi zaton ina ci wanda suka ji sallar juma'a wannan rana sallah dai ta tsare a kan amma da ana azo ana kira wane wane wane wane wane wane zai ji ba sunansa zai zai ta ya ubangiji na je sai a ce eh, to ina sunanka yau ba zalunci ai na je neman ina khutba hakan kaza mai khutba eh gaskiya ne amma lokacin da kaje an gama tantan an gama daukar suna an gama kiran suna an gama ba kai to me amfanin ka zuwa juma'a babu kai a littafin Allah subhanahu wata'ala ta'ala me ka amfana da shi yinin ka ne me ka amfana da shi ga wani littafi za a kai sunayen waɗanda suka je gaban ubangiji babu kai a cikinsu sai ka amfana da shi da aka yi uwa masu albarka wannan ɗabi'a mu yi ƙoƙari mu gyara ta lokaci na uku da nake so yi yan uwa masu albarka in mutum ya riga ya shiga masallaci babu zancen zauna ko dan ana kiran sallah ko abin da ya kama da wannan kamar inda babu zancen zauna haka babu zancen tsaya kana shiga masallaci ka yi addu'a a wani ma ya ji sai ka kabbara ka sallar nafila raka aji ko ana kiran sallah ko ana khutba bal waɗansu suna kuskure sai su zo sai su ja su tsaya ana kiran sallah sai an gama kiran sallah kuma sai su kama nafila sauraron khutba ya fi muhimmanci akan sauraron kiran sallah saboda haka kuskure ne ka zo masallaci dan ana kiran sallah liman ya hau mambari yanzu kai kai ka kai bi babu ba yanzu an zo kiran suna ba sunanka na biyu kuma ka zo kayi ganda kai kai ka tsaya kaga umarin da aka baka baka bi ba na uku lokacin da ake abin da ya fi kiran sannan muhimmanci kai kuma sannan ka kama wani aiki na daban to kaga wannan bayan mari da tsinke da ka hada mai shuri to da aka in ka zo masallaci kabbara kawai za ka yi to abu na gaba da nake son faɗakarwa kansa shine akwai waɗanda kuma an yi kiran sallah sai su sake tashi su yi sallar nafila a ranar juma'a in ka riga ka shiga masallaci ka yi nafila don mai kiran sallah ya kiran sallah na biyu baka ta zan sake nafila ba a nafila wannan lokacin wannan lokacin ba ya shiga karkashin fadar manzo Allah su sallam da yake bayyana kulli azane ne akwai sallah ta nafila tsakanin kowanne kiran sallah guda biyu ana nufin kiran sallah ta da ikama ranar juma'a in kana ka riga kayi to babu zantan kuma sai ka tashi ka sake yi ba a yi wanda bai inganta ba daga sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zakati na biyar kuma na karshe insha Allah bayan sallah za mu daura aure ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai wannan unguwa Allah ya ƙara bunƙasa ta Allah ya ƙara arzikin da mutanen unguwar Allah ya ƙara musu albarka manyansu da yaransu mazansu da matansu masu wadatarsu da talakawansu malamansu da almajiransu waɗanda suke ainihin zaune kowane lokaci da waɗanda suke zuwa su dawo kowa ya fita Allah ya dawo da shi lafiya Allah subhanahu wataala ya bashi abin da ya je nema Allah ya yaukaka arziki a wannan unguwa da wannan gari da wannan jiha da ma kasar mu gabaki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala halin da ake ciki a wannan ƙasa na tashe-tashen hankula da rashe-rashen zaman lafiya da fadace-fadace da abin da ya kama da wannan Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana rangwame Allah ya kawo mana yayewa Allah ya dawo mana da zaman lafiya ya dawo mana da kwanciyar hankali Allah ya kawar da waɗannan miyagun al'amura da suke faruwa a cikin al'umma Allah muna roƙonka ko ina musulmi yake Allah ka tsare masa addininsa ka tsare masa imaninsa ka tsare masa lafiyarsa ka tsare masa rayuwarsa ka tsare masa dukiyarsa ka tsare masa iyalansa ka tsare masa masoyansa Allah ko ina musulmi yake ka bashi kulawa Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah muna roƙonka shugabannin mu Allah ka shirye su Allah mu ma ka shirye mu manyan mu da yaran mu mazan mu da matan mu Allah muna roƙonka ka kimsa shari'a cikin zukatanmu ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah muna roƙonka Allah ka wadata mu wadata mai kyau ka arzurta mu arziki mai amfani Allah ka ba mu arzikin da za mu taimaki addininka mu taimaki bayinka Allah muna roƙonka ka ba mu arzikin da ba wani bawa naka da zai kuka a gabanmu Allah ka ba mu arzikin da addininka ba zai kuka a gabanmu ba Allah muna roƙonka Allah ka ƙawata wadata akan idanunmu ka sa wadata a aljihunmu Allah ka gudanar da wadata akan hannayenmu Allah muna roƙonka Allah ka nisanta mu da talauci Allah ka nesanta mu da talauci Allah ka nesanta mu da talauci Allah muna roƙonka kai mana kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in bada fihi bi nafsihi وصلى بملائكة عرشه وقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله